وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مدفاتها فإن كل مدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه يومنا آه بقي قوتا ذو القعدة هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم شكرا دبور الأريد وثلاثين بقي شيني كما قوما قوتا تقص ميلادية دبور بيد شاء شدا ina ba ku hakuri wallahi lokaci ne ya kwace gaba ɗaya ban san lokacin ya tafi haka da haka da Allah ya mun afuwa yawa kar wani ya ka za mu dinga karatu sati ne zuwa ka zauna har yanzu lokaci ne ya kwace mun ban san lokacin ya wuce haka ba a ci gabar karatun mu na riyadu salihin a muna cikin babu sirk za mu tashi kuma a hadisi na biyar a cikin babin insha Allah hadisin abu huraira Allah ya kara masa yanka sai kulli ma'alli rahimahullahu ta'ala an abi huraira ta radiyallahu anhu qala daga abu huraira Allah ya kara masa yadda yake qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yake gaza nabiyin min al-anbiya salawatullahi wa salamuhu alaihi wani annabi daga annabawa ya yi yaƙi salatin Allah da sallama ya tabbata a gare shi ko kuma ya yi nufin zai yi yaƙi faƙala li ƙaunihi sai ya ce da mutanensa la ya tabi ne rajulun malaka budu amra akin duk mutumin da ya mallaki tsoka ta wata mace to kada ya bi wa huwa yuridu an yabni biha yana so ya tare da wannan matar walamma yabni biha har yanzu bai tare da ita ba wala ahadun bana biyutan haka nan wanda ya gina gida walan yarfa suqufaha bai daga rufin ba ma'ana bai rufe gidan ba shi ma kada ya bini wala adu ishtara ganaman aw halafatin hakanan duk mutum daya dayan ku wanda ya fi ganaman kananan dabbobi tinkiya kenan ko akuya aw halafatin ko kuma ya sai taguwa ne ciki wa huwa yantazira auladaha yana jiran 'ya'yanta, shi ma kar ya bi fagaza wannan annabi mai yaƙi ko ya tafi zai yaƙin fadana min alƙaryati salatal la'asari. sai ya kusa da wannan alƙarya inda zai yaƙa salatar asar lokacin sallar la'asar au ƙariban min zalika ko kusa da haka faƙalar lishamu sai ya ce da rana in nake ma'amuratun wa ana yace da rana ke a bari wa umarni ce ni ma abun ba umarni Allahumma jihas Allahumma alaina Allah ka tsare mana ita fa husibat sai aka tsare rana din hatta fataha Allahu alaihi har Allah ya buɗe ga wannan annabin fajama'al gana'ima sai ya tattara ganima faja'at ya'anin nara lita'kulaha sai rana ta zo wuta ta zo don ta cinye wannan ganimar falam ta ɗa'amha ba ta ɗanɗane ta ba ba ta ci wannan ganimar ba faƙala sai wannan annabin ya ce inna fi kun gululan haƙiƙa cikinku akwai wanda ya gululi falyuba ya'ni min kulli ƙabilatin rajulun a kowace kabila mutum ɗaya zo ya min mubaya falazi kad yadu rajulin biyadihi sai hannun wani mutum sai ya dan fare da hannun wannan annabi faƙala sai annabi ya ce fi kumul gululu a cikin ku ne wanda ya gululu yake falyuba ya ne ƙabilatuka duk ƙabilarka ta zuke min mubaya'a falazakar yadda yadu rajulaini aw talafatin biyadihi sai hannun mutum biyu ko hannun mutum uku ya dan fare da hannun wannan fa faƙala sai annabi ya ce fi kumul gululu a cikin ku wannan gululin yake ja'u bi ra'si mithl ra'si baqaratin min az-zahabi sai suka zo da wani kai misalin kan saniya na zinari fa wada'aha sai annabin ya sanya wannan kan a cikin ganimar faja'atin naru fa akaladaha